يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو الهميس ashirin ga watan Ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da shekara 1443 wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta biyu. muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani wanda wannan shine darasi na ashirin a jerin darussan wannan shekara kuma muna karatu a cikin suratul qamar wannan mai tambayar yana tambaya dangane da mutumin da yake azumi sai amai ya kama shi yayi amai menene matsayin azumin shi amai kashi biyu ne akwai aman da mutum zai kirkira ya ƙaƙaro amai da kanshi idan yana azumi idan mutum ya yi wannan to azumin shi ya karye wanda amai ya ƙaƙaro da kanshi ya yi to azumin shi ya karye ko ya ci wani abu ko ya tuna wani abu wanda bai mai ba ko ya ga wani abu wanda bai mai ba ya sa ya ƙaƙaro amai ya yi saboda wannan abun to wannan yin amai da gangan kenan to wannan wanda ya yi wannan azumin shi ya kare amma wanda amai ne ya galaba a kan shi ya taso mai bayan da ya iya ba tare da san ran shi ba aman ya zo kuma ya yi amai to wannan azumin shi yana nan kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa’alihi alihi wa sallam cewa man zara'ahu o falashe a alaihi wa manista ƙa'a wanda ya yi. Eh, wanda amai ya mai fiye galaba a kan shi to wannan ba komai a kan shi amma wanda ya ƙaƙara amai ya ƙaƙara amai da kan shi to wannan azumin shi ya karye daga sai ya biya wannan azumin eh, wannan yana magana a kan abin da ya shafi wanke baki ga mai azumi shin zai iya wanke baki da man goge baki ko asuwaki babu bambanci tsakanin asuwaki da abun goge baki kowane iri ne matukar dai mutum ba haɗiyewa zai yi ba da haka mutum zai iya yin ya yi brush da abun wanke baki ya sa ya wanke bakin shi yana azumi a kowane lokaci zai iya yi matukar dai ba zai haɗiye wannan abin da yake ji a cikin bakin shi ba daidai yake da wanda zai karye bishiya da rubejiya ko wani abu mai ɗaci ko bauri ya sa a bakin shi ya goge wanda yana jin ɗanɗanan amma kuma bai haɗiye ba wannan kuma ba zai sa azumin shi ya samu matsala ba da haka shi ma wancan abun wancan bakin ɗanɗanan ne shi ma ake ji a baki kamar yadda in mutum ya sa asuwaki na bishiya yana jin ɗanɗanan wannan bishiyar a bakin shi to shi ma haka yake da aka azumin shi ba abin da ya same shi illa dai wasu malamai suna cewa makaruhi ne mutum ya yi asuwaki bayan azahar idan yana idan azumi shi ma ɗin wannan babu dalili a kan shi ko yaushe mutum zai iya yin asuwaki zai iya yi da safe da rana da yamma duka zai iya yi domin sun kafa hujja da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam ya ce na kalufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil mis cewa wannan bashin da yake fitowa daga bakin mai azumi ya fi kanshi a wurin Allah fiye da turaren almiski sai suka ce kenan don haka lokacin da bakin mai azumi yake fara wannan abin suka ce daga bayan azahar ne daga bayan zawali ne lokacin yunwa ta yi yawa a jikin mutum sai bakin shi ya canza suka ce to kenan makaruhi ne ya kawar da wannan kalufu famis sa'im ɗin saboda Allah maɗaukacin sarki yayi magana mai kyau a kai ya ce atyabu inda Allah min rihil mis amma malamai da yawa suka ce wannan babu hujja a ciki saboda wannan bashin da yake fitowa ba daga baki yake fitowa ba daga ciki yake fitowa daga cikin cikin mutum mai azumi yake fitowa ba daga bakin shi ba ko ya goge baki yayi yi brush ya aswaki wannan baya hana wannan bashin ya rinka fitowa daga cikin shi da haka wannan babu bambanci ko yaushe mutum zai iya yin zai iya yin aswaki ko da yana yana azumi ko aswaki ko brush ko yana azumi abinda ne zai kiyaye shi ne kada ya kuskura wani abu na wannan ɗanɗanan ya haɗiye shi a cikin shi wanda haɗiyewan zai haifar da lalacewar azumin gabaki ɗaya da aka wannan shine abin da mutum zai ciyaye. muna cikin suratul qamar a darasin da ya gabata mun karanta aya ta farko zuwa aya ta uku za mu tashi a aya ta hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر Allah ya buɗe da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahama mai jin kai iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar Allah ce al-qiyama ta kusa kuma wata ya tsage ajiya mun karanta sababin nuzul na wannan na wannan ayoyin mun ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan kissar ta tsagewar wata da aka rawaito daga cikin daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa hadisin Anas hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Jubair ibn Mut'im da kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas din mun karanta waɗansu daga cikinsu. Wa in yarau aya, Allah yace idan suka ga aya irin wannan ayar ta tsagewar wata da Allah maɗaukacin sarki yake ƙarfafar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da ita, yi'urizu suna kau da kai, su yin imani da ita su ƙi yadda su imani da cewa wannan aya ce daga Allah. wa ƙulu sai su rinka cewa sihirin mustamir sihiri ne wanda yake mai gushewa mana an yi mana sihiri mun ga abin da muka gani zai zo ya gushe ko kuma ya zama sihirin mustamir sihiri ne wanda yake mai yaduwa ta yadda suka zo suka tambayi waɗansu mutane wanda ba su ba a garin makka suka tabbatar musu da cewa sun ga wannan abin da su ma suka gani na tsagewar wata da haka suka ce sihirin mustamir ne sihiri ne wanda yake mai yaduwa wanda ya kai ko'ina ko kuma ya zama sihirin mustamir sihiri ne wanda yake mai ƙarfin gaske ta yadda bai tsaya a iyakar waɗanda aka yi sihirin ba a garin makka har ya yaɗu zuwa waɗansu mutane wayanda suke a waje kamar yadda ya gabata a jiya yadda malamai suka fassara ma'anar mustamir ɗin Allah ya ce wa kazzamu sai suka ƙaryata suka ƙaryata wannan ayar da Allah ya nuna musu wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi san zuciyarsu wa kullu amrin mustaqir kuma kowane al'amari na alkhairi ko na sharri zai tabbata za a ga sakamakon alkhairin za kuma a ga sakamakon sharrin kowane ne akan alkhairi ko akan sharri za a ga abin da zai tabbata akan shi a duniya haka kuma za a ga abin da zai tabbata akan shi ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wala ƙarja min al amba haƙiƙa tabbas labari ya zo musu ya gabata a baya mun ji cewa wala idan ta zo tana ɗauke da mu'akkidat ne da yawa ma'anarta wallahi laqad ja'ahum min al-anba na rantse da Allah tabbas labarai sun zo musu anan ana magana da su waɗannan da suke ƙaryata ayoyin Allah cewa labarai sun zo musu ma fihi muzdajar abinda ya isa ya zama akwai tsawatarwa a ciki akwai labarai da kissoshi wanda ya isa su zamar musu tsawatarwa da gargadi amma duk da haka ba su tsawatu ba ba kuma su ɗauki darasi da gargadi ba waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da walaƙar ja'ahun min al'amba labaran da ake nufi ana nufin kistoshin Alkur'ani gaba ɗaya wanda Allah yake bayarwa na ga yadda Allah ya aiko manzo kaza ga kuma yadda Allah ya halakar da wannan manzon ko kuma ya zama labaran da aka bayar a surar da ta gabata wa annahu ahlaka adanil ula wa samud ma abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa labarai ya zo musu na al'ummomin da suka gabata a baya waɗanda su ma suka ƙaryata abin da annabawansu suka zo musu da shi kuma an faɗa musu irin uƙubar da Allah ya saukar musu shi ne wala ƙarja ahun min al'amba ko dai ya zama labaran duka na ƙur'ani ake magana ko kuma ya zama na surar da ya ta gabata ko kuma ya zama na ita wannan surar da ake magana a kanta wanda labarinsu zai zo a nan gaba da haka dai duka waɗannan labarai ne wanda Allah yake bayarwa ga su kafiran Makka da ƙuraishawa waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake tabbatar musu cewa tabbas labarai ya zo musu wanda labaran nan da aka kawo musu aka karanta musu ba labari bane kawai na su ji su ji daɗi a ba su labarin annabuwa ne a ba su kissar annabuwa ne kawai yi farin ciki a ji labarai ba wannan shine manufar da ta sa Allah yake saukar da labaran ba Allah yana saukar da labaran ne ma fihi muzdajar wanda a cikin labaran akwai gargadi da tsawatarwa mana akwai abin da ya isa ya zama abin tsawatarwa abin tsoratarwa ga wanda yake mai hankali ga wanda yake ya san abin da yake ya yi tunani ya yi nazarin waɗannan ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar. sai Allah madaukakin sarki yace hikmatun baligha ma'anar wannan alqur'ani hikima ce isasshiya Bana waɗannan istoshin da Allah ya bayar ko kuma shi alqur'anin gaba daya hikima ce isasshiyar hikima balaga ce isasshiyar balaga babu wani magana da za a iya samu wadda ta kai kyau da hikima ta alqur'ani a baka labarin abin da ya gabata a baya a baka labarin abin da yake faruwa a yanzu a baka labarin abin da zai faru a nan gaba har ma abin da ba zai faru ba a baka labari inda kaza zai faru to ga yadda zai kasance to babu wani littafi da zaka samu irin wannan irin alkur'ani a irin wannan babin na labarai haka kuma a babin hukunci yadda shari'ar alkur'ani take da hukunce-hukuncen alkur'ani babu wani littafi da zaka samu wanda zai kawo maka dokoki da ƙa'idoji wanda suke dacewa da kowane zamani ko shekara dubu nawa aka yi aka zo da wannan ƙa'idar da wannan dokar da wannan shari'ar za a ga cewa ba ta ci karo da wannan zamanin ba ba ta ci karo da wannan shari'ar ba da haka alƙur'ani hikima ce wadda take baliga hikima ce isasshiya gamsasshiya wadda babu wata hikima a bayan hikima ta alƙur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki idan yayi magana akan saukar da alqur'ani sai ya kira kan shi da sunan hikima tanzilul kitabi min Allahil azizul hakim saboda izza da hikima ta Allah subhanahu wata'ala sai yasa abin da ya saukar din na alqur'ani littafi ne wanda yake hakim littafi ne wanda yake mai hikima kuma hikimar isasshiya kamar yadda ya faɗa anan da cewa hikmatun baliga kenan duk wanda aka yi mai wa'azi aka yi mai gargadi aka isar mai da saƙon alkur'ani kuma alkur'anin nan bai mai amfani ba to wannan babu wani abin da za a iya mai wa'azi da shi yayi amfani shi yasa sai Allah ya ce fama ma tugunin nuzur hikmatun baligha fa ma tugunin nuzur nan ma waɗansu malamai suka ce nafiya ce ma ce wanda sake korewa mana gargadi ba zai yi amfani ba kwata-kwata Matuƙar dai gargadi da alkur'ani bai yi amfani ba to fa ma tuhunin wannan gargadin da kuma masu gargadin ba za su yi amfani ba gaba ɗaya. da haka wannan gargadin ba zai amfane su ba duk yadda za a karanta musu da alkur'anin a musu wa'azi da shi fa ma tuhunin nuzur wannan gargadin da wannan wa'azin ba zai amfanar da su da komai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi baya amfanar da mutanen da ba su da imani daga duk wanda bai da imani ko da an yi mai wa'azin an yi mai gargadin wannan wa'azin da gargadin ba zai amfanar da shi da komai ba shine fa ma tughnin nuzur Wadansu kuma suka ce a'a wannan maɗin istifami ne na inkari sai zama fama tugunin nuzur menene gargadi zai amfanar mana gargadi baya amfanar da su ana musu istifami ne na inkari saboda sun ki tuwa da gargadin da ake musu ana karanta musu alqur'ani amma karatun alqur'anin baya musu fa'ida baya musu tasiri dan haka me yasa alqur'anin baya musu tasiri sai zama kaman faɗin Allah maɗaukacin sarki ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha Allah ya ce me yasa ba sa tadabburin al’ur’ani ba sa ɗaukan al’ur’anin suna ɗaukan darussan da yake cikin al’ur’anin suna ɗaukan wa'azi da al’ur’anin Allah ya ce am ala qulubin ko ko an sa makulli ne an kulla zukatansu ko an kulla zukatan ne shi yasa alqur'anin baya musu tasiri ba sa tadabburin alqur'ani kenan duk wanda baya tadabburin alqur'ani alama ce daga cikin alamomi da suke nuna am ala qulubin aqfaluha dinnan wannan istifhamin na inkari ya tabbata akan shi bana Allah ya kulla zuciyar shi ne shi yasa sai zuciyar ba ta iya yin tadabburin alqur'ani baya iya daukan alqur'ani ya wa'azzi da abin da yake ciki shine hikmatun baliga fama tughni an-nuzur ko dai ya zama gargaɗi da wa'azi ba zai yi amfani ba kwata-kwata saboda Alƙur'ani bai iya yin tasiri a wannan zuciyar ba ko kuma ya zama famatugunin nuzur to me kuma wa'azi zai amfani mutum da shi matuƙar dai alkur'ani bai amfanar da shi ba wa'azin Alƙur'ani bai zama mai wa'azi ba to kuma wanne wa'azi ne zai iya mai amfani duka dai ma'anonin guda biyu yana nuna zargi ga duk wanda alqur'ani bai zamar mai darasi ga duk wanda alqur'ani baya tasiri a zuciyar shi to wannan ayar tana zargi gare shi duk da cewa alqur'anin shine hikmatun baliga, shine isasshiyar hikima to idan bata zaman bai zaman maka darasi ba to babu kuma wani abu da zai iya zaman maka darasi a rayuwa shine zargin da Allah madaukakin sarki yake musu idan an kai wannan babun an kai wannan matakin na cewa zargi wa'azin da gargadin ba zai yi amfani ba to me ya kamata a yi sai Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ga abin da ya kamata ya mu'amalance su da shi fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in yukhzih خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير نعم Allah madaukakin sarki ya koma magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matuƙar dai wannan alƙur'anin ba zai iya tasiri ya yi musu wa'azi ba ya yi musu gargaɗi fatawalla anhum don haka ka kau da kai daga gari su ka ƙyale su ka rabu da su mana duk wata aya ta kare akan ayar alƙur'ani duk wani wa'azi ya kare akan alƙur'ani idan mutum bai iya wa'azuwa da shi ba Allah ya ce fatawalla anhum ka kau da kai ka rabu da su sai daidai da abin da ya gabata a surar da ta wuce fa'arib amman tawalla an zikirina wa lam yurid illal hayatar duniya. Ka kau da kai daga wanda yayi watsi da ayoyinmu. da haka duk wanda yayi watsi da ayoyin Allah shine ma'anar famato gunin nuzur din Gargaɗi ba zai mai amfani ba dama bai da alaƙa da alqur'ani bai da alaƙa da wani abu na alqur'anin ballantana ya mai tasiri da aka fata walla anhum ka da kai yi watsi da su ka rabu da su a nan waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da tawalla anhum ana nufin akan abin da ya shafi damun kai da kuma samun damuwa da tsanani akan rashin imaninsu shi ake magana a nan ba ana nufin a daina musu wa'azi ba a daina musu gargadi a ana maganar akan manzon Allah ya kauda kai ya haƙura ya daina damuwa da Allah maɗaukacin sarki ya yace la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kana so ka halakar da kanka dan ba su yi imani ba saboda damuwa da bakin ciki da kake ciki ma'ana ka cire wannan damuwar ka cire wannan bakin cikin ka natsu shari'a a hannun Allah take kai dai aikin ka shine fa zakkir inna ma anta muzakkir kai wa'azi kawai ka ci gaba da faɗa musu da haka abin da ya shafi dole sai sun yi imani idan ba su yi imani ba kana cikin kunci da damuwa fatawalla anhum ka kauda kai daga gare su ka kyale su domin manzon Allah har ya bar duniya yana musu wa'azi yana musu gargadi yana musu nasiha da haka kenan hum a nan, ba ana nufin a bar su a daina musu wa'azi ba a daina musu jawo hankali da tunatarwa a a daina damuwa a daina shiga kunci da ɓacin rai idan ba su yi imani ba amma isar da saƙo a ci gaba da isar da saƙon Allah a duk lokacin da aka samu damar isar da saƙon ba wai a daina wa'azin gaba ɗaya ba tunda an yi wa'azin ba a ji ba don haka fata walla anhu a yi watsi da wa'azin a bar mutane kowa ya je ya aikata abin da ya ga dama bayan Allah maɗaukacin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya umarce shi da cewa fata walla anhum mana yayi watsi da su ya daina damuwa da al'amarin su sai Allah ya koma bayani akan irin tattalin da Allah yake musu da irin shirin da Allah yake musu in har ba su karɓa ba in har ba su wa'azzu ba ba su bi abin da manzon Allah ya zo da shi ba to su jira yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da wani mai shela mai kira zai kira halittu gaba ɗaya ila shay'in nukur zuwa ga wani mummunan al'amari menene mummunan al'amarin shine al'amarin tashin al'iyama shine shay'in shay'in nukur shine mummunan al'amari wanda al'amari ne wanda yake mai tsanani babu sauki a ciki Allah maɗaukacin sarki ya sifanta shi da sifofi daban-daban wanda suke nuna munin wannan ranar da kuma tsananin wannan ranar a cikin alkur'ani Allah ya kira ta da sunaye daban-daban wanda suke nuna cewa wannan ranar ko aukuwar alkiyama ɗin shay'in nukur wani mummunan al'amari ne shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake cewa yau yawma tarawnaha tadhhalu kullu murbi'atin amma arba'at, wata tada'u kullu zata hamlin hamlaha wa tara an sukara wa ma sukara walakin na azaballahi shadid rana ce wadda za ka ganta cewa ta za'u kullu za ta hamlin ta za'u yau mata raunaha ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at duk wata mai shayarwa tana wurgar da abin da suke shayarwa tana fizge ɗan da take shayarwa tana wurgar da shi wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha kuma duk wata mai ciki sai ta haifi abin da yake cikinta saboda tsananin firgita da tsoro wataran nasa sukara Allah ya ce za ka ga mutane a buge kowa a bage yake Allah ya ce wa su bisukara kuma ba buguwa ta maye bace ba wani abu suka sha suka bugu ba walakinna azaballahi shadid tsananin azabar Allah ne suka gani a wannan ranar yasa kowa ya fita daga hayyacin shi kowa ya kidime da haka rana ce wadda take yauma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira halittu gaba daya zuwa ga wani mummunan al'amari shine al'amarin tashin alkiyama anan wane ne mai kira shine mala'ikan da zai yi busa a kaho a ranar alkiyama mala'ika israfil wanda zai yi busa wannan busar ita ce kiran mutane ila shay'in nukur. da haka Allah ya ce a kyale su za a haɗa a wannan ranar za a haɗa a yau yad'u da'i ila shay'in nukur. idan mai kira ya kira zuwa ga wannan mummunan al'amarin shine al'amarin tashin alkiyama bana idan mala'ika yayi busa a kaho wani nufika fi so fa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah yace za a yi busa a kaho ana yin busa ɗin fa sa'iqa man fi samawati wa man fil duk halittun da suke sama da waɗanda suke ƙasa gaba ɗaya kowa zai faɗi ya suma ba wanda ba zai mutu ba mala'iku da aljanu da mutane kowa fasa'iqa man fis samawati wa man fil Allah sai illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so kenan akwai waɗanda Allah ya keɓance wanda ba za su fada cikin wannan mutuwar ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi sahihi yana cewa idan an busa ƙaho na biyu zan zama ni ne farkon wanda zai fara tashi daga kabari sai ga annabi Musa alaihi salam qa'imun eh, eh, waqifun ala qa'imatin bi qawa'imil arsh yana tsaye annabi Musa zan ganshi a tsaye yana rike da wani ginshiki daga cikin ginshikan al'arshin Allah subhanahu wata'ala sai manzo Allah yace ban sani ba annabi Musa din ya riga ni tashi ne ko ko a'a yana cikin waɗanda Allah ya ce illa man sha Allah waɗanda ba su mutu ba lokacin da aka yi butar ƙawon da haka akwai waɗanda Allah ya keɓance da cewa illa man sha Allah sai Allah ya ce sun malufi fihi ukura sannan sai a sake yin wata busar ta biyu kenan fa idahum qiyamun nan take sai ga kowa ya tashi ya fito daga cikin kabari suna kalle-kalle wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan sun kiɗime ba su san a halin da suke ciki ba shi ne sun manufi fihi ukura fa idahun ƙiyamun yanzurun sai su tashi da haka wannan kiran da za a yi a yi kira na farko kiran da kowa zai mutu ya amsa kiran Allah sannan a sake yin kira na biyu shine busa na biyu wanda kowa zai tashi Allah ya ce shine yauma yad'u da'i ila shay'in nukum ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani mummunan al'amari shine al'amarin tashin al'iyama idan aka tashi ɗin waɗannan da suka ƙi karɓar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka kafirce ma alƙur'ani suka ƙi imani da shi wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabau ahwa'ahum Allah ya ce a bar a wannan ranar idan an tashi hushi an absaruhum zaka ga idanunsa a kaskance anan an faɗi ido ne saboda nuni akan kaskancin da za su samu kansa a ciki domin ana gane alamar kaskanci ga mutum a fuskar shi a fuskar mutum ake gane mutum yanzu a kaskance ke ya kaskanta ya wulakanta saboda yadda zai yi fuskar shi za nuna fuskar kuma a ina aka fi ganin shi shine a idan mutum a idan mutum in ya shiga hali na ƙasƙanci da wulakanci idan shi in aka kalla za a gane abin ƙarara? to shi yasa a wani lokaci sai a danganta ƙasƙanci zuwa ga fuskokin mutane wani lokaci kuma a danganta ƙasƙanci zuwa ga idanunsu da haka Allah ya ce kushi an absaruhum idanunsu za su tashi a ƙasƙance a wulaƙance, a wannan ranar yawma yad'u da'i ila shay'in nukur shi yasa a a wani wurin Allah madaukakin sarki yace wa wujuhun yawma idin basira wasu fuskokin a wannan ranar sun yi busu-busu sannan kuma suna wulaƙance a kaskance a wani wurin Allah madaukakin sarki yace wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba wasu fuskoki suna kaskance a wulaƙance a wannan ranar sai aka danganta kaskancin da wulakancin zuwa ga fuskokinsu saboda nan ne inda alamar wulakanci da ƙasƙanta ta fi bayyana a jikin mutum fiye da sauran gaɓoɓin shi amma dai gaba ɗaya yana nuna za su tashi a wulakance a ƙasƙance, babu daraja babu ƙima a wannan ranar da haka Allah ya ce hushi an absaruhum saboda a nan duniya suna jin cewa su su ne wasu har suna ganin ma bai kamata su yi imani da wannan ba saboda suna ganin ya kaskanta shi bai da daraja bai da ɗaukaka bai da wani matsayi a wurinsu suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suna ganin shi ba komai bane da haka wannan isar da suke nunawa da jin kai da suke nunawa to shi yasa za a saka musu da kaskanci a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalun zar masu girman kai da masu ji da isa a nan duniya za a tayar da su na alkiyama kamar girman kiyashi mutane za su rinka kai kawo a kansu ana tattaka su ana wucewa yadda ake tattaka kiyashi a ƙasa saboda a nuna kaskantattu ne su wulaƙantattu ne saboda sun nuna su wasu ne masu isa ne masu ji da kai ne a rayuwar duniya sai aka saka musu da kishiyar abin da suke kudircewa a ranar alkiyama da haka anan Allah ya tayar da su khushi an absaru Allah ya ce yakhrujuna min al za su rinka fitowa suna bulbulowa min al Al'ajida al shine al-qubur za su rinka fitowa daga cikin kabarin rika shine ya yakhrujuna min al-ajdad za su rinka fitowa daga cikin kabarurruka ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne su waɗanda aka watsa su aka tarwatsa su a fili idan tarin fari suka taru suka tarwatse aka kaɗa su to su ne halittun da suka fi kowa ruɗewa kowa yana bin wannan yabi nan wannan yabi nan wannan ya karo da wannan idan aka tashi fari a wuri ɗaya ba sa iya wucewa gaba ɗaya ba tare da wasu sun faɗo da wasu ba wannan ya yi karo da wannan wannan ya yi karo da wannan suna faɗowa ƙasa saboda me saboda ba su da natsuwa ba su da seti idan sun tashi su tafi a hanya iri ɗaya wannan dukansu su bi hanya iri ɗaya a kowa yana bin nan ne wannan ya gabas wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa to shine irin sifar yadda halittu za su tashi daga cikin ƙabari. shine yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir za su fito daga cikin kabarurrukan su kaman fari waɗanda aka tarwatsa su za su rinka rudewa ba su san ina za su bi ba kowa yana ganin idan ya bi nan nan ne tsira inda kake bi da gudu a matsayin nan ne tsira nan kake ganin wani kuma yana yankowa da gudu yana bin inda ka baro wannan yana yin kudu wannan yana arewa wannan yana gabas wannan yana yamma da haka kowa gudu yake yi ba wanda ya san inda zai ji shine ya qurduna min al-ajdati annahum jaradun muntashir Allah ce muhti'ina ila da muhti'in ma'anar shi musri'in suna masu gaggawa da sauri ma'ana a guje babu babu bata lokaci suna gudu suna sauri ila da zuwa ga wannan mai kiran mana inda aka yi kiran aka ce kowa ya zo to kowa gudu yake yi yana dosan wannan wurin shine muhtiina ina da suna neman wannan mai kiran da ya shele kira halittu da cewa kowa ya zo to suna gaggawa suna sauri shi ya sa waɗansu suka ce in? ana nufin tafiya cikin sauri tare da miƙa wuya zuwa ga wanda za a je gare shi din ma'ana kan shi da fuskar shi gaba ɗaya ta tafi zuwa ga inda za shi baya waige baya kallon sama da ƙasa ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ya sa kai ne kawai a inda aka kira shi shine muhtiina ila da Allah ya ce ya qulul kafiruna kafirai za su rinka cewa a wannan ranar lokacin da aka yi wannan kiran da lokacin da suka tashi daga cikin rika suna cewa haza yawmun asir wannan wuni ne wani irin wuni ne wanda yake mai tsananin gaske ya ƙulul kafiruna haza yawmun asir kafirai za su rinka cewa wannan wuni ne mai tsanani daka wuni ne wanda yake mai tsanani kamar yadda Allah ya ce fadhalika yawma Yau mun asir alal kafirina ya yasir wannan rana ce mai tsananin gaske babu sauƙi a cikinta dangane da al'amarin kafirai Shi ne alal kafiri na gairu ya sir saboda Allah ya kwantar da hankalin muminai cewa akwai sauƙi ga muminai akwai natsuwa ga muminai a wannan ranar ba wai kowa da kowa ba ne. zai shiga cikin wannan bala'in da tsananin na wannan wunin shi ya sa za su tashi a wannan ranar a firgice musamman wanda imanin shi da wannan ranar bai cika ba to sai ya fi kowa shiga firgita da tashin hankali abinda baya zaton faruwar shi kawai fatsam sai ya ga abin ya faru ya sha bamban da wanda dama ya yi imani ya yadda yana da yaƙinin abin zai faru kuma sai ya gan shi a abin sau tsananin shi ba zai kai wanda asali bai ma yi imani da abin ba kawai sai ya ga abin ya faru abin da kake ta inkari kana nuna ba ka yadda da shi ba kana nuna ba zai yi wa'ayin shi ba kawai sai ka samu kanka ga ka a abin ba wai labari ba ne ba wani isa ake baka ba a'a kai ne da kanka yanzu gashi an tayar da kai din kai da kake cewa ba za a tashi ba kai da kake cewa ba za a fito daga cikin kabari ba to gashi yanzu kai ne aka tashe ka aka fito da kai daga cikin kabari da ka rana ce wadda ba za ta zama akwai sauki ga duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayin da wannan halin na inkarin ranar ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana sifofi na tsananin wannan ranar da yawa daga ciki manzon Allah ya ce za a sauko da rana a tsakanin halittu a wannan lokacin ƙadarar mil gwargwadon mil ɗaya tsakanin rana da kawunan mutane shi yasa ne riwayar hadisin yake cewa ban sani ba wane mil ɗin manzon Allah yake nufi yana nufin mil na awo na masafa a ce mil ɗaya da ake cewa na tsawon tafiya ko ko mil yake nufi na abin sa kwalli tsinken da ake sa kwalli da shi domin kowanne sunan shi mil a larabci ya ce to ban san wanne manzan Allah yake nufi a ciki ba yana nufin gwargwadon mil na abin sa kwalli ko ko tazaran mil ta tsawon tafiya shine yadda za a sako da rana a kawunan mutane banza Allah ya ce mutane za su rinka yin zufa gwargwadon ayyukansu akwai wanda zai zama ya yi zufa gwargwadon idan sawu wani zufa shi ta zo mai gwiwa wani kuma za ta zo mai kwankwaso manzo Allah ya ce akwai kuma wanda zufa za ta shanye shi gaba daya ta kawo mai har baki gwargwadon irin aikin da yake aikatawa saboda tsananin zafin rana da tsanani da ake ciki shi yasa har mutane sai sun yi taro gaba ɗaya an haɗa gwiwa akan cewa a je a ba annabawa a roƙi Allah ya zo ya yi hisabi a huta kowa ma yana so kawai a zo a yi hisabi yana ganin ma gara a yi hisabin ko ina ne ma ya tafi zai fi mai sauƙi a kan wannan bala'in da ake ciki na tsayuwa shine wa zalika izin yau mun asir alal kafiri na gairu ya sir da haka anan Allah ya ya ce yace na na yau mun asir kafirai za su rinka cewa wannan rana ce mai tsananin gaske rana ce mai wahala akwai tsanani a cikinta saboda abin da za su gani da abin da za su ji da kuma yanayin da za su samu kansu a ciki a wannan lokacin shi yasa in za a yi magana akan tsananin wannan ranar da bala'inta galibi ana magana ne akan kafirai saboda muminai wayanda suka yi imani a daidai wannan lokacin akwai wayanda suna karkashin inuwa al'arshin Allah a daidai wannan lokacin akwai waɗanda suna ƙarƙashin inuwar suratul baqara da ali imran kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za su zo kamar tsuntsaye a sama suna yi ma ma'abotansu inuwa a filin al'arshi ranar tashin alkiyama daga kowa da irin karrama wadda Allah zai musu na irin ayyukan da suke aikatawa daga tsananin ya shafi waɗanda suke masu saɓan Allah ne masu tangare ma Allah da kuma waɗanda suke kafirai waɗanda suka kafarce ma haɗuwa da Allah a wannan ranar ta alƙiyama da haka Allah maɗaukacin sarki yace fa tawalla anhum ka rabu da su me yasa aka ce a rabu da su ka damu saboda me saboda akwai wannan ranar ranar da yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khushi an absaruhum na minal al ka annahum jaradun muntashir muhti'ina ina ad-da' da idan mutum ya yi wa'azi ga mutane ya yi wa'azi sun ƙi karɓa sun ƙiji kada ya damu da wannan bakin cikin da damuwar na rashin karɓa, a ya mai da hankali da abin da Allah ya ɗora mai, ya isar da saƙon Allah, ya bar mutane da abin da Allah maɗaukacin sarki ya tattala a gare su, wanda ya aikin alkhairi zai ga kyakkyawan sakamako, wanda kuma ya ƙi karɓa ya ƙi yin aikin alkhairi, shi ma zai ga abin da ya ɗaukar makan shi a ranar alƙiyama ranar tana nan zuwa. Shi ya sa Allah da ya ce fatawalla anhum kai tsaye sai ya faɗi yaushe ne Allah Maɗaukacin sarki zai ɗauki mataki akai sai ya fada mana shine mai da uddai ila in nukur sai aka faɗa mana wasu daga cikin miyagun halaye na wannan ranar cewa abubuwa masu tsanani na wahala wanda za a fuskanta a wannan ranar aka faɗi ƙasƙanci da kafirai za su samu kansu a kai sannan kuma aka faɗi yanayin ɓulɓulowa da fitowa da za a yi daga cikin kabarurruka sannan kuma aka faɗi yanayin yadda za a fuskanci filin alƙiyama ɗin bayan an fito daga cikin kabarin ilar da sannan kuma aka faɗi irin tsananin da yake ciki wanda su wanda suka ɗanɗani tsananin da kansu su ne suke cewa haza mun asif da haka wannan duka gargaɗi ne Allah yake yi dangane da wa'yancan da suke ƙaryata ayoyin Allah suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نعم Allah maɗaukacin sarki sai ya shiga bayani dangane da tafsil na abin da aka faɗa a surar da ta wuce na cewa an halakar da mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutafikat Allah ya faɗa mana a surar baya cewa ya halakar da su to amma ba a yi bayani filla filla na yanayin yadda aka halakar da su ɗin ba wanda shi ne wannan surar za ta yi mana bayani na yadda Allah Maɗaukacin sarki ya halakar da wayancan mutanen domin kuma wannan ya zama har ila yau Ƙarin ƙarin gargadi ne ga waɗanda suka ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga waɗanda suka yi irin aikinku a baya ga irin yadda Allah ya yi da su. Allah ya ce, Kazzabat qablahum ƙaunmu Nuhi, Kenan ya rasulallah ba kai kaɗai aka fara ƙaryatawa ba. Kafin waɗannan su ƙaryata ka, su ƙaryata ayoyin da ka zo da su kafin su ƙaumu Nuhin mutanen annabi Nuhu su ma sun ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam shine kazzabat qablahum qaumu Nuhin kafin su Qurayshawa da suka ƙaryata ka mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce fa kazzabu abdana sai suka ƙaryata bawanmu. mu wane ne bawanmu shi ne annabi Nuhu alaihi salam Allah ya karrama shi da cewa bawanmu ne Allah ya ce sun ƙaryata kafin kai sai aka faɗuwa suka ƙaryata ɗin sai aka ce fa kazzabu abdana sun ƙaryata bawanmu wane ne bawanmu shine annabi nuhu alaihi salam wa ƙalu sai suka ce ma wannan bawa namu ka duba matsayin shi a wurin Allah da darajar shi a wurin Allah wanda Allah ya aiko shi ya ce abdana wannan bawanmu ne sai suka ce majnunun suka ce mahaukaci ne suka ce wannan mahaukaci ne wazdujir sannan kuma suka tsoratar da shi suka rinka tsawatar mai suna tsoratar da shi wannan shine abin da a mutanen annabi nuhu alaihi salam suka faɗa ma annabi nuhu da aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sun ce ma mahaukaci don sun ƙaryata ka dan sun yi maka gargadi ba kan ka aka fara ba kafin kai an samu waɗanda suka yi ma wasu annabawan an samu mutanen annabi nuhu sun yi ma annabi nuhu alaihi salam shine ma'anar kazzabat qablahum qaum nuhin fakazzabu abdana suka ƙaryata bawan mu wa qalu suka ce majnunun suka ce ai mahaukaci ne wazdujir kuma suka rinka tsoratar da shi suna tsawatar mai dangane da abin da ya zo da shi na wa'azi da gargaɗi daga cikin abin da suke faɗa mai na tsawatarwa da tsoratarwa Allah ya faɗa mana cewa suna cewa ƙalu la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al to ya kai nuhu in baka daina wannan wa'azin da kake yi ba to za mu jefe ka za mu sa a kafe ka mu jefe ka da duwatsu mu kashe ka shine wa qalu majnunun wazzujir shine tsoratarwa da gargadi da suke ma annabi nuhu cewa in bai daina ba za a jefe shi su kashe shi da duwatsu ta hanyar jifa su mai wannan mummunar azabar mai tsanani ita ce jefewa shine ma'anar wa qalu majnunun wazdujin lokacin da al'amari ya yi tsawo al'amari ya yi tsanani ya yi wa'azin iyakar wa'azin da ya yi kamar yadda ya gabata a baya da lokutan da ya ɗauka yana wa'azin da yanayin wa'azin da uslubin da ya bi duka wannan bai samu nasara ba Allah ya ce fada'a rabbahu nan take sai annabi Nuhu alaihi salam sai ya roƙi ubangijin shi ya roƙi Allah ya ce anni maghlubun ya Allah an yi galaba a kaina ma'anar galaba a kai a kaina anan shine ma'ana abinda nazo da shi na sako ya ki karbuwa shine ma'anar anni maghlubun an yi galaba a kaina fantasir ya Allah ka daukan mun fansa Allah ka kawo min agaji ka ɗauki fansa ka ɗaukar min fansa shine ma'ana fantasir ma'ana fantasir li ka ɗaukar min fansa don gane da wannan al'amari na yi iyakar iyawata a nan Allah yake roƙo yana addu'a Allah maɗaukacin sarki ya kawo agaji ya san kuma agajin Allah su ba'adan wata'ala shi ne shine halakar da wannan al'ummar shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana addu'ar da yake yi shine wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara annabi nuhu yana cewa ya Allah la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara kakkabar ko mutun daya a cikin kafirai a bayan kasa kakkabar ko mutun daya kada ka bar wani majidanci ko wani gida a bayan ƙasa gaba ɗaya Allah ta yake cewa ta zarhun, Kama yana ba da dalili me yasa ya wannan addu'a ce ya Allah in ka bar su billo ibadaka za su ci gaba da ɓatar da bayinka wala ya lido kuma ba za su haifi kowa ba illa fajiran kaffara sai fajiri kafiri duk wanda za su haifa fajiri kafiri ne kuma wanda ba su suka haife shi ba kuma ba za su bashi ba za su ci gaba da batar da su shine innaka in ya gillo, ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara me yasa annabi nuhu yi wannan addu'ar ta ina ya san haka ta ina ya san ba za su haifa ba sai fajiri kafiri ta ina ya san kuma za su ci gaba da batar da waɗanda suka yi imani saboda Allah ya yi mai wahayi Allah ya faɗa mai wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah yace mun yi wahayi ga annabi Nuhu cewa ba wanda zai sake imani daga cikin al'ummarka daga yau illa man qad amana sai wanda ya dama ya riga ya imani daga yau ba za a sake sabon sabon musulunta ba an gama musulunta daga yau to yanzu yana da tabbacin yanzu duk wanda za a haifa kafiri za a haifa kuma ba zai yi imani ba yanzu shi an riga an yi galaba a kan shi kenan yanzu ba zai iya samun sabon mutum a da'awar shi ba sai sai yubillu ibadaka su kuma za su ɓatar da bayinka kenan zai iya yiwuwa su ja wani daga cikin waɗanda suka yi imani ya rijja ya dawo hanyarsu saboda abubuwan da za su rinka zuwa da shi na fitina ko azabtar da mutanen har ya sa wani ya haƙura ya bar addinin ya dawo to tun da abin ya zo da haka ba wani rai da ake sawa na za a samu wani to me amfanin waɗannan mutanen a bayan ƙasa ba su da amfani a bayan ƙasa da haka la alal ardi min na dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara shi yasa annabi nuhu yayi wannan addu'a ya ce anni maghlubun fantasir ya Allah an yi galaba a kaina ka kawo min taimako ka kawo min agaji Allah maɗaukacin sarki ya karɓa addu'ar annabi Nuhu ko bai karɓa ba Allah ya karɓa addu'ar shi ko bai karɓa ba ya karɓa addu'ar annabi Nuhu saboda abin da ya roƙa ɗin Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da abin da ya roƙa. Shi yasa a wani wurin Allah ya ce, Wala ƙadila na dana Nuhun, fala ni'mal mujibun haƙiƙa annabi nuhu ya kira mu inda Allah Ma dalla ga masu amsa kira ma'ana Allah ya ce madalla ga mu mu ne masu amsa kira idan an kira mu da haka da annabi nuhu ya kira Allah to Allah ya ji kiran kuma ya amsa kiran wala qad nadana nuhun fala ni'mal mujibun a wani wurin Allah madaukakin sarki yace wa nuhun idnada min qablu fastajabna lahu sannan ka tuna annabi Nuhu lokacin da ya kira Allah tun kafin Allah madaukakin sarki ya saukar da azaba ya kira Allah Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mai kiran da yayi da haka ya roki Allah ya kira Allah Allah kuma ya amsa kiran wannan dalili ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana jin kiran bayi idan sun kira shi idan kana da bukata idan ka kira Allah Allah yana amsa kiran mai kira annabi nuhu ya kira Allah Allah maɗaukacin sarki ya amsa kiran annabi nuhu alaihi salam fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir ni an yi galaba a kaina dan haka ya Allah ka kawo min agaji ka kawo min ɗauki. da aka yi wannan addu'ar kai tsaye sai Allah ya ce fa fatahna ba sama sai muka buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya bima'in munhamir da wani ruwa mai kwarara mai zuba yana kwararowa daga sama ba irin ruwan da aka sani ruwan sama da ake saukarwa daga sama ba ruwa ne wanda aka buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya suka rinka zubo da ruwa zuwa ƙasa shine fafatahna bas sama Allah ya ce sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in munhamir da wani irin ruwa mai kwarara wanda yake kwararowa daga sama sannan bayan mun buɗe ƙofofin ruwa na sama Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan sai muka ɓalla ƙasa ita ma muka ɓalle ta ta zama idanun ruwa ko'ina, yana ƙulƙulowa daga ƙasa faltaqal ma'u ala amrin qad da aka ga ruwa guda biyu sama ta buɗe gaba ɗaya tana zubo da ruwa ƙasa ma idanuwan ruwan da suke ƙasa gaba ɗaya sun ɓalle. ruwa na ƙulƙulowa daga ƙasa da haka ana musu ruwa daga sama sannan ana musu ruwa daga ƙasa shine fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa mau ala amrin ƙarƙudin. Allah ya ce sai ruwan guda biyu suka haɗu akan wani al'amari wanda aka riga aka ƙaddara shi duka ruwan guda biyu da na sama da na ƙasa suka haɗu akan wani al'amari wanda aka ƙaddara shi menene al'amarin da aka ƙaddara suka ce shine halakar da wannan al'ummar gaba ɗaya Allah ya ƙaddara halakar da wannan al'ummar don haka wannan ruwan na sama da na ƙasa sai suka haɗu suka yi wannan aikin da Allah ya ƙaddara na halakar da wannan al'ummar dukanta aka rushe al'ummar aka rushe garuruwansu ya zama dukkan mutanen da suke garin gaba ɗaya Allah ya halakar da su dama su ne kaɗai al'umma da suke rayuwa a bayan ƙasa a wannan zamanin, banda su babu wata al'umma a bayan ƙasa, da haka Allah ya halakar da su gaba ɗaya shi ne faltakal ma'u ala amrin ƙarƙudir. Waɗansu malamai suka ce ala amrin ƙarƙudir a nan ana nufin wani al'amari wanda yake ƙarƙudir ana nufin ƙaddara ruwan. Mana ruwan sama ya zubo gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara shi da adadin shi haka ruwan ƙasa ya bulbulo gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara shi da adadin shi sai suka haɗu ala amrin ƙarƙudin mana an ƙaddara su daidai da daidai adadin ruwan saman bai fi na ƙasa ba adadin ruwan ƙasan ma bai fi na sama ba suka ce shine ma'anar ala amrin ƙarƙudin mana Allah ya ƙaddara wani adadi wani lita na ruwa wanda gwargwadon wannan litar ne zai sauko daga sama gwargwadon wannan litar ne zai ɓulɓulo daga ƙasa Shi ne faltakal ma'u ala amrin sai ruwan ya haɗa a kan wani al'amari da aka ƙaddara ko dai gwargwadon adadin ko kuma al'amarin da Allah ya ƙaddara na halakar da waɗannan mutanen gabaki ɗaya sai Allah maɗaukacin sarki ya mana bayanin yadda ya tseratar da waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam bayan ya halakar da sauran mutanen da kuma yadda annabi Nuhu alaihi salam ya tattauna da mutanen shi kafin halakar ta tabbata wanda insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu ji yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayani ta yadda ya kubutar da annabi Nuhu da mutanen da suka yi imani da shi da kuma yadda ya sanya wannan kubutarwar ta zama aya ga al'ummomin da za su biyo baya har zuwa tashin alkiyama da aka Allah madaukakin sarki dai anan ya ba mu labarin addu'ar annabi Nuhu da ƙaryata shi da aka yi da addu'ar da ya yi da kuma irin hukuncin da Allah ya yi ma waɗanda suka ƙaryata shi domin ya zama darasi ga waɗannan ƙuraishawan da waɗanda suke tafiya a kan irin tafiyarsu waɗanda suka ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam suka ce abin da manzan Allah ya zo da shi sihirin mustamir ne wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum to wannan shi ma gargadi ne akan su yanda wancan annabi ne aka ƙaryata shi Allah ya saukar da wannan azabar to shi ma wannan annabi ne ƙaryata shi tana lizimta Allah ya saukar da irin wannan azabar ga wanda suka ƙaryata shi sai zama wannan gargaɗi ne Allah maɗaukacin sarki yake yi wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين